wallahi akwai rikita rikita da yawwa me zaka ce tattare da wannan azumi da Allah ya kawo eh wannan azumi da Allah ya kawo ka shi me zaka ce tattare da shi sai murna ba kuka irin na Laraba ah. to haka ne kai abun ka kadar kenan kace ka kadar lissafi ai kai wallahi da ake karba dan bai san uwa da ranar ba saboda eh suna cikin iya ne a ayyuka Bigima ne. Shi da Ba ma za su ƙara samu yasu kuma saboda bakan fata ce. Muke buga mata Barcelona da bilas ka gane ai. Gaskiya ne. za ka ce da wannan azumi ne Da samu kamar ya me zan da wannan Ni ai babban farin ciki na laga daren lalatar irin tun ashirin ne. Ba ba wannan lokaci ashirin da ɗaya ake gani da uku da bakwai. Ka ji wai wai ka ji wai wai bawa wai ce wai ga lokacin da ake Ba ba ba ba ne ah. ah, ta a wannan lokutan. ba ta ba alamu aka ce ko amma kuma idan Allah ya so a ya ba gona farko ko inda ka ga ina da ba za to ka cire su wannan aka ai abin da aski zan roka da na gani Allah ya ce Allah ya sa kai aski a to shine ne ko baka faɗa ka ba amma za a ce za ka ji ananka? ranka ya kamata ka kai eh, ya ka tunda ka gani ba tunda ka gani alamu na gani ko ga alamu <laughs> ka kula sai ba bai da